الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 23 ga watan رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da ishirin da takwas ga watan mai shekara ta dubu biyu da goma sha tara a muna cikin tafsiri na suratun nahal a jiya muna karatun da zina ashiraku sai lokaci ya yi a gane ko ina gan za a ƙara karanta shi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين نعم كهم a fara ainihin fassara ga tambayoyi kamar haka wani yana cewa assalamu alaikum shekana Allah ya ƙara maka lafiya da tabbata amin malam dan Allah a ci gaba da karatun aƙida da manhaji da ake yi domin yana tasiri sosai a cikin al'umma a yau kuma shi wannan al'umma shi wannan al'umma take kishirwa a yanzu Inji shi bawan Allah shi bawan Allah yana ba da shawara ne cewa karatun da ake yi na aƙida da karatun da ake yi na manhaji kada a gashi a ci gaba da yin wannan karatu din domin wannan karatu yana da gayan tasiri sannan kuma al'umma suna matsar ishiruwan wannan al'amari to kamar yadda dan uwa ya kawo shawara insha Allah ba za a gaji ba kuma insha Allah za a ci gaba da karanta da aqida har zuwa ga lokacin da Allah zai dauki ranmu Allah ya ɗauki ranmu kan aƙida da kuma manhaji na ahalus sunna wal jama'a kuma a ƙara yi mana bayanin ranukan da ake karatu shi ne ce a ƙara bayanin kwanakin da ake karatu a wannan majalisi mai tarin albarka to ina ganin dangane da abin da ya shafa ranakin da ake karatu a wannan majalisi muna yin karatu da asuba a wannan majalisi kullum daga asabar zuwa laraba tun daga asabar zuwa laraba muna yin karatu a wannan majalisi na masallacin malam bako sa'an nan kuma muna yin karatu magariba da isha'i tun daga ranar laraba alhamis juma'a wato kwanaki guda uku muna karatu wato da dare wato tsakanin magariba da isha'i a wannan masallaci mai tarin albarka sannan kuma sai kuma wasu wurare da muke karatu amma dai wannan karatun da muke a nan na misali a sai kuma tambayar da wani bawan Allah ya yi cewa yaya hukuncin mace in ta rasu alhali kuwa a cikin cikinta akwai jariri akwai jariri rayayye mace sai ta rasu alhali a cikin cikinta akwai jariri wanda yake rayayye shin za a binne ita wannan mata ne tare da jaririn ko kuma za a buɗe cikin wannan mata ne a ciro jaririn to shine tambayan da ɗan uwa ke yi to shine aka ce a malamai ke cewa in ya kasance ana fatan rayuwar shi jaririn jaririn ana ganin ga mafi rinjayen zato ana fatan jaririn insha Allah zai rayu a nan wajen ya halatta a buɗe cikin wannan mata a ciro wannan jaririn ba laifi ba ne an gani to amma in ya zamanto sam sam ba a fatan rayuwansa ana ganin wato ga mafirin jahin zato yaron zai mutu an gane wannan ko ko kuma an tabbatar ma yaron ya mutu in dai babu tabbaci likitoci sun ba da ganin suna sun rinjayar da cewa yaron zai rasu to irin wannan idan ya zamanto ana ganin ba zai rayu ba a nan wajen babu wani dalili na buɗe cikinta saboda galiban buɗe cikinta, masu buɗe cikin kada a manta ba, galiban maza ne suke yin wannan amaliya din operation cs maza ke yi galiban to kuma za su buɗe jikinta ne su ga al'auranta mace gabaki ɗayanta al'aura ne sai dai fuska da tafin hannu ne kawai ba al'aura ba to amma kuma a babin likitanci idan rashin lafiya ya kama dole kuma ya zama to babu mace da ta kware akan wannan babu laifi namiji ya yi mata cs kuma har ya kalli al'auranta saboda babu lalura an gane wannan ko to a nan wajen wannan baiwa Allah tana da juna biyu kuma gashi nan yaron ya kai lokacin da za a haife shi yana motsi a cikin cikinta rayayye ne misali an duba lafiyar shi lau sai kuma gashi a mutuwa ya zo mata to shine abin da ya fi jayi a wajen malamai shine za a tsaga wannan ciki a ciro wannan jariri amma idan babu tabbaci na rayuwarsa to ba magana tsaga cikinta wannan fatawa shine mazhaban Abu Hanifa shine mazhaban Imam Shafi'i da kuma wasu daga cikin malikiya amma akwai masu ganin cewa ba magana tsaga ciki kawai abin ne ta kawai saboda ai shi wannan yaro da ke cikin ciki ko da likitoci sun ce lafiyar shi lau ba lalle ba ne ya rayu rayuwan shi wato kila kala ne saboda haka kawai kada a zo a zuba wato a buɗe mata wajen mutuncinta ga ɗan da babu wani babu tun da babu wanda ya san gaibi cewa zai rayu to amma wannan fatawa mai rauni ne kwarai da gaske fatawan farko shi ne malamai suka dogara da shi a saboda shi ya fi dacewa da ruhi na shari'a insha Allah Allah shi taimake mu sannan sai wani ya cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya ina son malam yayin nasiha ga malamai masu fatawa mata su yi soja da polis suna cewa wai matan suna hidima gurin yaƙi shine hujjansu to dangane da abin da bawan Allah ya faɗa cewa mata suna hidima a wajen yaƙi wai a ce malami ya ringa kwaɗaitar da mata wai su shiga 'yan sanda su shiga wannan to gaskiya ba na ganin yana cikin karantarwa na musulunci ban taɓa jin wani malami na sunna yana kwadaitar da mata su shiga soja su shiga 'yan sanda ko kaza kaza ba da abin da ya kama da wannan dangane da abin da ya shafi wato in ma abin da ya shafi jihadi ne wanda yake wajibi a yi musu training domin wannan bangare su ne maza saboda manzo sallallahu alaihi wasallam mata sun tambaye sun ce ya rasulullah shin mata akwai jihadi a kansu Ya ce eh mata akwai jihadi a kansu wanda jihadin nan babu yaki shine Alhaji wal umra da aikin hajji da umra shine jihadin mata amma abin da ya shafi jihadi na ainihin maza to wannan dama maza suna fita fagen fama su yaƙi? mata sai dai su zama to kaman irin an je yaƙi. wato sai zaman to kana tare da mataka? shi ma wannan yana tare da matashi za su yi taimako wajen jinya amma ba wai a ce wai a shigar da su soja har su zama to irin yadda matan kafirai suke yin gwagwagwa a ce matan musulmi su ma a shigar da su irin wannan abin to gaskiya zance da gaskiya ya saba musunna wannan saboda kai ma ka san namijin ma kanshi ya ya aka yaka bashi fatawa ya shiga na mace a zo a saki mata a ce mata su zo su cakuɗa da maza duk irin yadda ake yin wannan abin a ce da maza da mata duk ke cakuɗe a cikin shi to gaskiya wannan bai yi kama da ruhi na shari'a ba kusan kwata-kwata ba taɓa jin wani malami daga cikin malaman sunna su ibnu ba su ibnu usaimin nasiruddin Allah ya musu rahama da suka bada irin wannan fatawa mai muni ba Allah shi kiyaye akwai mutane da yawa wanda na, fahimci wasu malamai a su kullum in za su bada fatawa suna kallon kafirai ne in sun ga kafirai suna yin abu sai su ce to gaskiya fa mu kada mu yarda mu musulmi kafirai su mu a baya tunda dai har ga mata kafirai nan su ma ana daukan su a sojoji ana daukan su a yan sanda kada a bar mata mu musulmi ya kamata mu saki mata mu musulmi saboda irin wannan fatawa na ji wani bawan Allah yana cewa an tambaye shi game da ainihin mutum yi aiki a gidan giya yace ga kaga yanzu in musu yi ba su aiki ba to kafirai ma za su yi saboda haka in an kyale kafirai za su mamaye gidan giya saboda haka ya kamata ainihin musulmi su je su yi aiki a nan wajen don kada kafirai su mamaye an gane har ma wannan bawan allah yana magana cewa wai gidan giya kaga idan gidan giya aka aka aka kyale kafirai za su dinga yin giyan da yawa za su dinga producing da yawa amma idan ya zama to musulmi ne a wajen in an ce ya yi producing wato katan dubu sai ya yi producing katan ɗari biyar sai na ce to ai duk mutumin da ya ce ma ka yi katan dubu kai ɗari biyar ai har in ya sani koranka zai yi ya san ba ka yin abin da ya dace na ba gane to irin wannan fatawa kwata-kwata wato bai dace ya ringa fitowa a bakin ɗaliban ilimi ba gaskiya fatawa ne mai muni a ce wai lalura ne wai musulmi su yi aiki a gidan giya wai don su rage bannan da ke wajen gida wani bannan ka rage in ban da kai baka zama dan giya? wa iyaz billah sannan alal aqalli kana taimakawa ma ana yin giya saka giya dama abin kafare ne ka kyala kafare su ta yi abin su ku kuma malamai abin da za ku yi su ne ku yi mutane wa'azi kan sharrin giya da haɗarinsa a sanya musu tsoron Allah idan aka yi wa mutane wa'azi akan sharrin sa to insha Allah za su nisanci giyan ba sai ka je ka yi aiki a gidan giya ka gurbata ba dan uwa irin wannan ma wani bawan Allah yake cewa wai wai ya kamata ainihin a kwaɗaitar da samarin mu su dage da shiga da yin kwallo wai saboda ga kagurai nan da yawa yanzu su ne suka mamaye ainihin ainihin ainihin din kwallo to ta irin wannan fatawan gaskiya bai dace ya ringa fitowa a bakin malami wanda ya san addini ba gaskiya yawa dama su shi nan kwallo ko kayi wa'azi ko bai yi ba ka yi ba wallahi sai ya shiga ba abin da ya shafe ka an gane wannan ko shi maganar giya ko kayi wa'azi ko ba ka yi ba mai sanya ya yi aiki a gidan giya sai ya yi amma dai ya san hukuncin shi amma an gane musulunci amma kada ka zo ya zama to ta hanyar ka ne ko za ka ƙara ingiza mutane zuwa ga shan giya ko zuwa ga aiki a gidan giya an gane ko ka dinga tura ainihin mata masu mutunci ka tura su zama to marasa mutunci ka ce wai su je su shiga yan sanda ko su je kaza su kaza Allah shi kiyaye um akwai na assalamu alaikum ga sako na siyan kafet daga Ismail Takun wani bawan Allah muna tare da shi ana kiran shi malam Ismail Takun wato ya ji yana can takun ne shi amma yana tare da karatun mu kullum duk karatun da ake yi tare da shi ake yi kuma ya taba kawo ziyara wannan masallaci to shine dan uwa ne dai ana tare shi talibin ilimi ne shi ma insha Allah to shi malam Ismail din shine ya ji a cikin karatu cewa ana neman taimako ana sai ana son a sayi carpet saboda masallaci to gashi nan shi ma sai ya dan kawo irin nashi taimakon a gwargwadon irin karfinsa ya ce ya ba da dubu ɗaya nashi dubu ɗaya na mahaifiyarsa a na mahaifinsa sannan dubu ɗaya na mahaifiyarsa kaga ya kama dubu uku ya ce da fatan a sa shi a cikin addu'a shi da iyayensa ga baki ɗaya to Allah subhanahu wata'ala ya ba shi ladan wannan abin da ya aikata Allah ya sanya wannan abin a cikin mizanin kyawawan ayyukansa da shi da iyayensa ga baki ɗaya Allah ya sa aljanna ya zama koma eh. sannan sai estimate ɗin kafet na masallaci estimate din kafet na masallaci wato an je an yi estimate kafet na masallacin nan kamar yadda aka yi bayani kusan tun da aka gina wannan masallaci wannan kafet din yake nan an gane ba a taba canza shi ba to shine aka aka ga ya kamata a ce Allah kalle a ce a canza wayannan kafet din to shine aka je aka nemi yan uwa su estimate wanda an ce complete din kafin ɗin gaba ɗaya complete in ana so a sa daga farko har ƙarshe na masallacin zai kai dubu ɗari uku da tara da ɗari hudu da hamsin dubu ɗari uku da tara da ɗari hudu da hamsin in za a samu wani bawan Allah wanda zai kundin bala ya yi aikin alkhairi ya samu ainihin lada duk wanda ya zauna akan wannan kafe ɗin ladan zai koma gare ka an gane wannan ko saboda aikin alkhairi ka yi saboda idan kuma sauran sahu hudu ne kawai idan sauran sahun ne can baya da babu dubu ɗari da talatin da bakwai da naira ɗari dubu ɗari da talatin da bakwai na bayan nan kawai fa guda hudu to kaga maimakon wannan ba gara an yi kundin bala kawai an samu duka ba to a takaice dai gashi nan dai masallaci na fara gaskiya ana buƙatar neman taimakon maganar wannan kafet ɗin, bayan kafet ma ga interlock din ana son duk a gyara su can waje saboda masallacin ya yi daɗin zama za a iya zama wajen a saurari karatu ma na sa interlock a wajen to duk muna kira da Allah an samu yan uwa masu kishi wanda suke son su taimaka domin wannan masallaci shi ma ya fito kamar yadda sauran masallatai suke to da Allah a taimaka fi sabilillah in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ba ma sai mutum ya kawo kuɗin ba kawai kawo mana kafet ya zo ya sa a yi estimate kawai kawo kafet kawai sai dai mu ga an fara aikace aikace in kuma interlock ne kawai a zuwa a sa mana interlock mu dai muna so ko mu ga masallaci yayi kyau Allah shi taimake mu to yanzu dai an samu taimakon dubu arba'in da ɗari hudu da tamanin na cizon. nawa ya rage kenan an samu dubu arba'in da ɗari hudu da tamanin ana neman dubu ɗari uku da tara da ɗari hudu da hamsin to kun ga an ce an ce in mutu an ce mene ne um, in za mutum za shi sama ya taka leda an ce ya rage hanya ko <laughs> wanda ya wuce leda ko to Allah shi taimaka ah, a wasu bayan Allah sun aiko da taimakon kudin kudin siyan kafet kamar haka wani ya bada dubu daya wani ya bada dubu uku wani ya bada dubu daya kaga an samu dubu hudu in aka hada da wannan ya zama nawa ya zama dubu arba'in da da eh, to ga dubu uku ga dubu biyar ya zama dubu takwas ko dubu arba'in da takwas da ɗari hudu da tamanin ke masha Allah Allah shi taimake mu to bismillahir rahmanir rahim wa qala allazina ashraku wa'annan da suka yi shirka sai suka ce law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay suka ce da Allah ya so da ba mu bauta mu koma bayan Allah ba ko kadan wannan bautan da muke mu gumaka Allah ne yake so mu bauta wa gumaka wala aba'ana nahnu wala aba'u da mu da ubanninmu an gane ku da Allah ya so da ban bauta kuma bayan Allah ba ko kaɗan da mu da ubanninmu wala haramna min shay kuma da ba mu haramta wani abu ba kenan duk abin da muka haramta da abin da muke bautawa da yardan Allah ne Allah shi ya yarda mu bautawa gumaka Allah shi ya yarda mu haramta irin su sa'iba da irin su wasila da irin su hamin da sauransu irin dabbobin nan gaba ɗaya. wato wato duk haramta wanda muka yi wato mun haramta ne da yardan Allah subhanahu wata'ala shine sai Allah ke cewa kazalika fa'ala allazina min qablihim haka nan wa'anda suka zo gabanin su haka suka aikata an gane ko sai su aikata abu na sai su aikata abu na kafirci ko abu na saban Allah sai su jingina ma Allah sai su ce Allah ta'ala shi yace su bautawa gunki Allah ta'ala shi yace su yi kaza an gane ko su suka zauna da kansu da su da bokayensu suka shirya ƙarya sai su danganta shi zuwa ga Allah ta'ala shine Allah ya ce haka nan wa'inda suka zo gabaninsu suka aikata sai Allah ya ce fahal alal rusul illal balagul mubin shin manzanni suna da wani abu in ba isar da sako wanda yake bayyananne ba ai manzanni ba su da wani abu sai isar da sako kuma manzannin nan sun riga sun isar da sako sun karatar da mutane tauhidi a bauta ma Allah shi kadai a daina shirka kaga idan har maganar da kuka faɗa cewa Allah ta'ala shi ke goyon bayan ku bauta wa gumaka Allah shi ke goyon bayan ku ringa haramta wasu dabbobi daga cikin dabbobin da Allah ya hana to idan har da gaske ne kamar da kuke faɗa me yasa Allah ya aiko manzanni kuma ya zama to manzannin sun zo suna yaƙi da ku ko ba ka bane ai manzanni gaba ɗaya in sun zo suna zuwa ne domin su yaƙi bautan gunki su yaƙi ainihin tsafi su yaƙi bokanci su yaƙi bautan wani Allah su zo su tabbatar da bauta ga Allah shi kaɗai to amma gashi kuma yanzu kun kun yi wata magana mai karo da juna eh? kun ce da Allah ya so da ban bauta ma wani Allah ba kuma da ba mu haramta wani abu ba saka duk abin da muka haramta in ji su wai da izinin Allah ne an gane wannan ko to shine wato daga cikin abubuwa kamar yadda al'allama ibn kasir Allah ya masa rahama yake cewa wato cewa da suka yi din nan lausha Allahu ma abanna min dunihi min shay nanu wala abawna wala haramna min dunihi min shay ai da ba mu haramta wani abu ba daga cikin abubuwan da suka haramta akwai dabbobi su din nan mutanen makka sun zauna sun haramta wasu dabbobi sun ce wa'annan dabbobi haramun ne a hausu wa'annan dabbobi haramun ne mutane su ci ko wa'annan dabbobi haramun ne a tatsunoninsu kuma sun gina wannan hukunci suka ce Allah ne ya faɗa da izinin Allah daga cikin dabbobin akwai dabbobin da ake kira bahira akwai sa'iba akwai wasila akwai hamil wayannan kafiran maka suka samu wayannan dabbobi wayannan sunaye wato dabbobin da ake kira bahira wato sun ce akwai sun ce raƙuma ne wanda aka hana a tatsi nonansu domin a baiwa aljannu a ba gumaka raƙuma ne wanda aka hana a tatsi nonansu a ba aljannu a ba gumaka suka ce babu wanda yake da iko ya tatsi nonon daga cikin mutane sai dai kawai aljannu za a ba nonon sai suka sanya ma wayannan raƙuma suna abin nan bahira idan mutum ya ga wayannan raƙuma za ga raƙuma ga sunan da hantsa in za ka tatsi nono ce a ah, ai ba ka tatsan wannan nono ai wannan raƙumi an ba gunki ne aljanu ne kawai suke ana ajiye su ne aljanu su ringa tatsan nonon saboda hidima ga gumaka an gane wannan ko sannan kuma akwai dabbobin da ake kira sa'iba su kuma sa'iba su ne wato wai dabbobi wanda an yanta su raƙuma ne wanda aka yanta su aka ba gumaka za shi wayannan raƙuma sun zama sa'i ba yanzu bi ma'ana an arga an yanta su an ba gumaka ba za a hausu ba ba za a tatsi noninsu ba sannan ba za a ci raƙuman ba sai dai an ɗauki wannan raƙuma an yanta su an ba gumaka sannan kuma suka ce akwai raƙuma da ake kira wasila shine a samu raƙuma kamar budurwa kuma budurwa ta zo wato in aka yi barbara da ita sai ta haifi ɗiyamaci idan kuma an ƙara yin barbara da ita sai ta haifi ɗiyamaci kuma kaga ta haifi ‘ya'ya mace a jere guda biyu babu namiji a tsakiya to idan aka samu raƙuma irin wannan wanda ta haifi ɗiyamaci a wannan lokacin sai wani lokaci ya ƙara yin barbara da ita sai ta ƙara haihuwan ɗiyamaci aka samu ƴaƴa mata a jere babu ɗa namiji a tsakiya to suna kiran su suna kiran suna wasila to su ma irin wayannan suna haramta shi sai su barwa gumaka sai su ce baya haramta baya halatta a tatsi nonon baya halatta a hau baya halatta a ci nama sannan kuma akwai hamin shi kuma hamin shi ma nau'in raƙumi ne wanda mutanen jahiliya suka haramta wai namiji ne shi shi kuma shi ne rakumi namiji wanda yake saduwa da sauran rakuma to shi wannan rakumi namiji su ainihin bokayen masu hidima ga gumaka sun sanya wasu shekaru cewa wa'annan dabbobin in sun kai wannan raƙumin in ya kai wannan shekarar za a haramta shi shi ma ba za a hau ba ba za a ɗauki kaya a kan shi ba kuma ba za a ci ba ya zama haramun kaga sun haramta nau'i nau'i daban-daban na dabbobi bayan wannan ma sai suka a jikin dabbobi sai su ce wannan haramun ne mata su ci wannan haramun ne maza su ci akwai dabbobin da yake na maza ne kawai akwai dabbobin da yake na mata ne kawai haka suka ware to duk irin wannan gaba daya kafiran makka sun aikata shi to shine Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani ya karyata su ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin allazina kafaru yaftaruna ala allahi alkazib wa aksar aktharuhum la yaqilun Allah ya ce Allah bai taɓa sanya wata dabba mai suna bahira ba ko wata dabba mai suna sa'iba ko wata dabba mai suna wasila ko wata dabba mai suna hamin babu ita Allah bai taɓa sanyawa ba walakin allazina kafaru yaftaruna ala allahi alkazib sai dai kafirai su ne suka zauna suna shirya ƙarya suna jingina shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce wa aktsaruhum la yaqilun mafi yawan su ba su da hankali kaga ashe maganar da suke faɗa cewa law sha Allahu ma abadna min dunihi min shay nahnu wala aba'una wala haramna min shay din da Allah ya so da ban bauta ma wani abu ba mu da ubanninmu kuma da ba mu haramta wani abu ba an gane wai kenan haramta wanda suka yi wa Allah ne ya yarda Shi shine Allah ya karyata su cewa ƙarya ne a wata aya ma Allah ya cewa qul halumma akum allazina yashhaduna anna la harrama hadha kace musu ku zo da shedunku da suka shaida cewa Allah ya haramta wa'annan dabbobin ku kawo shedu sai Allah ya cewa fa in shahidu idan har wa'annan shedu sun yi shaida to ƙarya suke yi fala tashhad ma'ahu kada kai shaida tare da su maƙaryata ne su babu babu lokacin da Allah ta'ala ya zo ya haramta waɗannan dabbobi wanda kafiran maka suke magana a kan shi to amma abu mamaki kafiran maka suna jingina wannan zuwa ga Allah cewa Allah subhanahu wata'ala da Allah bai so ba da ba su haramta ba kenan sun haramta shi da yardan Allah kuma da Allah bai so ba da ba su bauta wa gumaka ba a wata aya suna cewa wa qalu law sha'a rahman ma abannahu sun ce da a ce Allah ya so da ban bauta wa gumaka ba ai bauta wa gumakan da muke Allah ne ya so sai Allah ya ce malahum bi zalika min ilm ba su da wata masaniya akan wannan in hum illa yazunnun su ba wani abu ne face zato suke yi kawai shaci faɗi ne suke jingina ma Allah to a wata aya kuma su suke cewa wa qala allazina ashraku sai qul allazina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay wa'annan masu shirka da sannan za su ringa cewa da a ce Allah ya so da ba mu yi shirka ba da mu da ubanninmu kuma da ba mu haramta wani abu ba kenan duk abin da muka haramta Allah ne ya so sai Allah ya ce kazalika kazzaba allazina min qablihim hatta zaqu ba'sana haka nan wa'anda suka zo gabanin su suka karyata manzanni har ya zamanto sun dandana ainihin azabanmu sun yi ƙarya ga Allah sun ƙaryata manzanni suka ɗanɗani mu sai Allah ce kul hal inda kun min ilmin fatukuri julana ka ce musu shin kuna da wata masaniya kuna da ilimi akan wannan ku fitar mana da ilimin ku kawo hujja in tattabi'una illa zon wa in antum illa tafrusun Allah ya ce ba wani abu kuke bi ba face shashi fadi, kaddari fadi ne kawai an gani ku ba wani abu kuke bi face kuna ainihin kirkiro ƙarya ne kawai zato ne kawai Allah ya ce kul falillahi hujjatul baliga falau sha ala hadakum ajma'in ka ce musu Allah shi ke da hujjoji masu kaiwa makura da ya so da ya shirya da ku gabaci daya kaga karkar wannan aya ya nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala ya karyata kafuran makka da suke nuna cewa wato bautan gunkin da suke yi suna yin shi da yardan Allah ko kuma yankan da suke yi suna haramta wasu dabbobi suna yin shi da yardan Allah sai Allah ya ce ƙarya suke yi an gane wannan ko to saboda haka shine al'alama allama ibnu kasir ke cewa wa madmun kalamihim annahu law kana ta'ala karihan lima fa'al lima fa'alna la ankarahu alaina wato abinda maganar su ya kumsa suna so su ce ne lalle Allah ta'ala da a ce yana kyaman abinda muke yi da Allah ya inkari a gare mu tunda Allah ya kyale muke bautan gunki bai mana inkari ba to ai kenan bautan gunki ba haramun bane kenan an gane ko annahu lam yunkirhu alaina bal a la ankarahu alaina bil uquba wai da Allah ya yi mana inkari da da azaba wala ma makana na minhu da Allah bai ba mu dama mun bauta wa gunki ba tunda har kaga muna bautan gunki Allah ya kyale mu Allah yana son bautan gunki kenan a wajen sai Allah ta'ala ya yi musu raddi qala Allah ta'ala radda alaihim shubhatahu sai Allah ya faɗa yana mai tunkuɗe wannan shubhan su Allah ya ce fa hal ala rusul illa al balagul mubin shin manzanni suna da wani abu in ba isar da sako wanda yake a bayyane ba ai laysa al amru kama tazumun ai al'amarin ba kamar yadda kuke rayawa bane annahu lam yunkirhu alaikum wai kuna cewa wai Allah bai muku inkari ban jisba ba kafirin maka suna cewa Allah bai taba mana inkari ba ga bautan gunkin mu bal qad ankarahu alaikum ashadda inkar sai ibnu kasir ke ce a'a Allah fa ya muku inkarin bautan gunki mafi tsananin inkari ha wa nahakum anhu ashadda nahyi Allah ya hana ku bautan gunki mafi tsananin hani wa ba'asa fi kulli ummatin rasula ai fi kulli qarnin wa ta'ifa minan nas rasulan Allah ya aika a cikin kowane ainihin karni da kowane bangare da kowane al'umma Allah ya aiko musu da manzo ko manzan nan me suke yi wa kulluhum yad'una ila ibadatillah manzannin nan gaba, dai suna kira ne zuwa ga bautan Allah wa yanhauna an ibadati maswa kuma suna hani zuwa ga bautan abinda ba shi ba yaya za ku yi ku zo ku yi ma Allah ƙarya kaga nan sun ma sun ma Allah ƙarya kenan ba sun ce Allah ta'ala bai taba aiko wani ya gaya musu cewa bautan gunkin da suke yi kuskure bane saboda haka su suna ganin za su ci gaba da bautan wannan gunki din an gane wannan ayi to shine Allah ta'ala sai ya karyata su a cikin wannan aya ya nuna cewa manzanni sun zo kuma sun isar da sako suna suna isar da sako suna yin bayani dalla dalla daga cikin sakon akwai mai wala qarba asna wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan nu'budu Allah wa jitanibu فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين sai Allah ya ce wa'annan kafiran Makka ba faɗi gaskiya ba ko ba su yi wa Allah adalci ba da suke cewa wai Allah ta'ala bai taɓa musu bayani cewa bautan gunki ba shi da kyau ba wala qad na fi kulli masa rasula Allah ce hakika mun aiko a cikin kowace al'umma mun aiko da manzo manzon me yake cewa yana cewa ya qulur rasul manzon na cewa ani ibudullah ku bauta ma Allah bu tagut ku nisanci tagut ku nisanci duk wani abin da ake bauta wanda ba Allah ba shin gunki ne ko mala'ika ne ko annabi ne ko shehi ne ko waliyi ne ko wani mutum ne mai daraja duk gaba ɗaya manzanni sun zo sun yi wa mutane wannan bayani an gane wannan ai so da haka faminhum humman hadalla daga cikin mutanen da manzanni suka yi wa da'awa akwai wanda Allah ya shirya suka daina bautan gumakan suka daina bautan ainihin mala'ikun da sauransu wa min humman haqqat alaihi dalala daga cikin su akwai wanda bata ta tabbata a gare shi Allah ya riga ya kaddara masa bata bata ta tabbata a gare shi saboda haka fasiru fil ard ku masu wannan magana ah, cewa wai Allah bai aiko manzanni ba manzannin nan su yi bayani ga mutane ku yi tafiya a doron ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin ku duba yanda ƙarshen masu ƙaryatawa ya kasance ku yi tafiya a doron ƙasa ku duba ku ga yanda ƙarshen masu ƙaryata manzanni ya kasance kaga nan Allah yana so ya nuna musu cewa Allah fa ya aiko annabi Nuhu ya aiko annabi Ibrahim ya aiko annabi Musa ya aiko annabi Isa ya aiko annabi Dauda duka shi nan ku yi tafiya a doron ƙasa kuma nan annabawan da Allah ya aiko sako daya suka zo da shi in wannan annabi ya tafi in wani annabi ya zo abinda wannan annabin ya maimaita shi wancan zai maimaita shine ani ibudullah wa tanibu tagut was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun Allah yake cewa ya rasulallah ka tambayi wanda muka aiko gabaninka daga cikin manzanninmu wayannan mutane masu cewa wai mu ba mu yi inkarin bautan gunki ba ka tambayi manzanni manzanni da yawa mun aiko su ka tambaye su a ja'alna min dunin rahman Ali hata yi yu'badun shin mun sanya koma bayan Allah mun sanya wani abin bauta wanda ake bautawa ai duk manzannin da suka zo kowanne yana zuwa ne ya ce a bauta ma Allah wa ma na min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ce ya rasulullah ba mu taba aikowa gabanin ka banin manzanni ba face mun masa wahayi shi manzan cewa lalle babu abin bautawa da gaskiya sai ni ku bauta mu maganan bautan gunki duk wani manzo da ya sai ya yi magana da kakkausan murya cewa bautan gunki ba shi da kyau amma ji wa'annan bayan Allah sun buɗe baki suna maimaita magana suna cewa wai Allah ta'ala ya yarda da bautan gunki shi yasa ba a yi musu inkari ba an gane wannan ko sai ibnu kasir ke cewa fa kaifa yasubu li ahadin min al-mushrikin ba'da hadha yaya yake halatta ga ɗaya daga cikin mushrikai bayan wannan ya bude baki ya ce wai walau sha Allah sha Allah ma abanna min duni min shay in ba rashin kunya ba eh yaya har yake iya bude baki ya ce da Allah ya so da ba mu bauta mu wani abu ba kuma bayan sa an gane ko sai ce fa mashi'atuhu ta'ala ash-shar'iyya anhum muntafiya mashi'an Allah ta ɓangaren shari'a ya koru domin Allah a shari'ance Allah ya hana bautan gunki kuma yi alƙawari duk wanda ya bauta wa gunki shi da aljanna har abada innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljanna wa mawahu an-nar ko ba ba da kuma wata aya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' saka mashi'an Allah ta bangare na shari'a ya koru saboda Allah ya hana wannan ta harshen manzanni Allah ya turo manzanni ko manzanni sun gaya wa mutane lalle bautan gunki babu kyau amma ta bangaren mashi'a ta bangaren kauniya ba dawa mashi'a kala biyu ne akwai mashi'atul lahi akwai mashi'a diniya shar'iyya akwai mashi'a kauniya kadariya mashi'a diniya shar'iyya a ce Allah yana son bautan gunki to wannan Allah ya turo manzanni ya nuna baya son bautan gunki gaba daya to amma ta bangaren kaddara fa mashi'an Allah ta bangaren kaddara Allah ya riga ya kaddara cewa duniya za a samu musulmi kuma a samu kafirai Allah ya kaddara dole sai an samu kafirai a duniya babu yanda za a ce duniya ba kafirai in ko babu kafirai to babu hikima kenan zuwan dan adam duniya dan a samu musulmi a samu kafiri a samu fasiki a samu mumini a samu ahlus sunna a samu dan bid'a a samu dan aljanna a samu dan wuta saboda haka hikiman Allah ta bangaren kaddara Allah ya riga ya kaddara dole sai an samu yan wuta an samu yan aljanna an gano wannan ko wannan shine dalilin da yasa Allah ya turo manzanni wanda suka yi biyayya ga manzanni yan aljanna wanda ba su yi biyayya ga manzanni ba yan wuta an gano wannan ko saboda haka Allah ta'ala baya son shirka amma ya kaddara za a samu shirka din saboda hikima ta sa ko baka ba Allah ya baya son kafirci amma ya kaddara za a samu kafirci in babu kafirci mu ba za mu san ni'imar da Allah ya mana ba wato Allah ta'ala ya mana ni'ima mai yawa da yi mu musulmi amma ba za mu gane wannan ba sai in mun ga kafirai kamar yadda mutum ba zai gane ni'iman haske ba sai ya ga duhu haka ne ko to saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya kaddara walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a da ka ya so da waɗanda ke doron ƙasa da su gaba ɗaya sai sun yi imani wata aya walau sha'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahida da Allah ya so da ya sanya mutane sun zama al'umma ɗaya dukan zama musulmi wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk ba za su kushe ba suna sabani a duniya kamar yadda muke gani yanzu ko ga ga yahudawa ga nasara ga masu bautan gunki ga wanda ba su ma cewa babu Allah ga sunan dai addinai kala kala a duniya ga sunan kai akwai masu bautan shedan ma Yun. an gano wannan ko duk muna da su yanzu a duniya to wannan Allah ya ce ba za su gushe ba suna sabani illa man rahima rabbuka sai dai wanda ubangijin ka yi rahama wani zalika khalaqahu saboda wannan sabanin Allah ya halice su a san yan wuta da yan aljanna kada a zo za a sa mutum a wuce ya ce ya Allah me nai ya Allah ni ba kafiri ne to sai mutum ya aikata kafircin da kan kanshi wanda gobe kiyama za a kama shi da shi an gane wannan ko to wannan shine hikiman da ya sa Allah ya turo manzanni a nan duniya da sauransu akai na'am إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدى من يضل وما لهم من ناصرين يا رسول الله kada ka bata ma kanka lokaci ka dai iya kokari ka yi wa'azi ka gaya wa mutane gaskiya in ta haris ala hudahu in har kana kwaɗayin shiryansu ne kana so a ce wa'annan kafiran maka dukkan su gaba ɗaya su zama to musulmi to ka sani fa inna Allah la yahdi man yudil lalle Allah baya shiryar da wanda ya batar wasu daga cikin su Allah ya riga ya kaddara musu bata wa'azin ka ba zai amfane su ba saka Allah ba zai shiryar da su ba amma wa'anda Allah ya nufin za su shirya za su shirya laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha wata aya kuma Allah ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah hadi man yasha lalle kai baka shiryar da wanda ka so sai dai Allah ke shiryar da wanda ya ga dama misali saboda haka manzo Allah ka san shi mai karantarwa in yana karantarwa zai sha'awa shi kowa ya gane to amma kuma malami mai karantarwa ba shi da ikon ya ce wani yana karantarwa kowa da kowa zai ya gane alaman gane cewa ka samu nasara shine a ce mafi yawa su gane ko to amma a cikin da'awar musulunci ma idan ka riga ka isar da sako ko mutane sun gane ko ba su gane ba ko sun bi ko ba su ba tunda ka isar da sako sun ji wannan sako na ka samu nasara da mutum zai gama wa'azi gaba ɗaya duk duniya a gibinsa ya zama shi kaɗai ne ya koma ga Allah bai hasara ba an gane wannan ko abinda Allah yake so ga manzanni ne inda yake faɗa wa ma'anar rusul illa al balagul mubin manzanni ba su da wani abu face isar da sako wanda yake a bayyane rusulan mubashirin wa munzirin da Allah ya kuna lin nas ala Allah hujja ada rusul saka abin da ake so kenan kai dai mai wa'azi abin da ake so ka isar da sako ba sharadi bane sai mutane sun bi ka in dai ka riga ka faɗa abin da Allah ya ce ka faɗa shikenan ka huta an gane wannan ko shine maganar Abdullahi bin Mubarak rahimahullah yake cewa yana yin nasiha ga 'yan salafiya yake cewa alayka bi athari man salafa wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakarafuhu laka bil qawl yace kalizimci bin hanyar magabata hanyar salafus salih ko da mutanen duniya gaba ɗaya sun kyamace ka ko da kai kaɗai ne a duniya za ka bi hanyar sahabbai za ka bi hanyar tabi'ai za ka bi hanyar tabi tabi'ir ka wannan hanya babu ruwanka da yawan jama'a cewa ai ba mu da yawa ai mu kaɗan ne sai ce alaika bi asari man salafa wa in rafadaka nas sai ce wa iyyaka wa ara'ar rijal ka shedinka da ra'ayin mazaje malam wane ya ce malam wane ya ce kai watsi da maganar Allah da manzansa ka ɗauki ra'ayin malam wane da malam wane Ya ce ka Ya ce, wa in zakarahu laka bil qawl ko da sun kawata shi a gare ka da magana ka san wani zai iya zama ya tsaya ya kawata maganganu ka ji kaman gaskiya ne in dai ra'ayin dan adam ne ka auna shi da qur'ani da hadisi kaga bai ya saba to kasancewa wannan ra'ayi sunan shi bata an gane aka ce akwai hukuncin Allah akwai hukuncin jahiliya hukuncin Allah shine abin da ya fito daga alqur'ani ko ya fito daga bakin fiyayyen halittawa sallallahu alaihi wasallam to kuma hukuncin jahiliya shine duk wani hukunci wanda wani yayi ko kafiri ne ko musulmi ne ko jahili ne ko malami ne Eh, ko da gangan yayi ko ba da gangan ba in dai yayi hukuncin sai ya saba ma abinda manzon Allah ya zo da shi ya zama hukumul jahiliya abinda nake nufi misali wato idan manzon Allah ya faɗi magana misali manzon Allah ya ce zina haramun ne sai wani malami babban malami ya ce zina halal ne to yanzu wanne ne hukuncin Allah wanne na jahiliya wannan wanda ya ce zina haram ne ya zama hukuncin jahiliya ko da babban malamin sunna ne yi kuskure ya faɗi magana ku fahimci wannan aiki da haka da za a samu manzan Allah ya faɗi magana sai a samu wani babban malami na duniya wanda duniya ta yarda da shi ya faɗi wata magana sai maganan yi karo da maganan manzo kila malamin ba da gangan ya yi ba kila ya ishtihadi ne ko malamin da gangan ya yi, to za a duba ne kawai ya yi daidai da maganan Allah bai yi ba ya yi daidai da maganan manzo bai yi ba to sai a kira shi hukuncin jahiliya an gane idan har mutum ya yi hukunci da shi a kotu to bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba an gane ga nasi karara ya ce barawo in ya sata a yanke mai hannu sai aka samu wani babban malami mujtahidi sai ce idan mutum ya yi sata za a iya cin taronsa ba sai an yanke mai hannu ba to sai ya zamanto wasu kotu daga cikin kotuna na musulunci sai suna amfani da wannan tsari din shin za a ce suna amfani da tsarin musulunci ko tsarin jahiliya tsarin jahiliya wannan misali yanzu in aka samu wani ya sha giya an ce mutu ya sha giya za a mai hukunci bulala nawa za a mai za a mai bulala tamanin ko ko kuma a mai bulala arba'in muka ɗauki maganin sha jiki to sai wani ya ce in mutum ya sha giya sai ya bugu za a mai bulala in bai bugu ba ba za a mai bulala ba kun ga akwai wannan fatawan cewa mutum yana iya shan giya in ba zai bugu ba ma fatawa ce mai kyau amma wanda ya faɗe ta babban malami ne fa mushtahid ya sunan hukuncin ba da gangan yayi ba yayi amfani da iya ilimin da Allah ya bashi ne iya fahimtar zaki nan. amma duk da wannan din tunda dai ya saba wa maganar Allah da maganar manzo ana kiran shi hukuncin jahiliya an gane wannan ko saka wannan aya da Allah ke cewa afa hukumar jahiliya ta buhun? ba lalle ana maganar hukuncin da aka ciro daga Ingila ko America ko ina ba ko da ijtihadin malami ne in yayi karo da kitabu sunna an tabbatar yayi karo karara sai aka dauki wannan ijtihadi aka fifita shi akan maganar Allah da manzo to an yi aiki da hukunci na me irin yanda masu tsananin ta'assubanci da mazhaba suke Allah shi kiyaye to saboda haka shine ake magana a nan wajen cewa idan har kana kwaɗayi akan shiryan ziyarar rasulullah to lalle Allah baya shiryar da wanda ya batar wa malahum min nasirin su wa'annan mutane wanda Allah ya batar ba su da mai taimakon su wannan yayi daidai da ayan alqur'ani inda Allah ke cewa wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'a duk wanda Allah yake so ya fitine shi kai baka iya mallakan komai a gare shi daga Allah in Allah ya nufin ya batar da wani baka iya shiryar da shi a wata aya Allah ke cewa man yudlilillahu fala hadiya lahu wa في طغيانهم tughyanihim ya'mahun an gano wannan ko kaga wannan ya tabbata mana da wannan magana da aka faɗa na'am billahi jahda aymanihim la yab'athu Allahu man yamut يموت wa'dan 'alayhi haqqan walakin akthara an-nas la ya'lamun Eh, da yawa daga cikin malamai in suna fasara wannan aya wala qad asna fi kulli ummatin rasula haƙiƙa mun aiko da manzo cikin kowace al'umma manzon na cewa ani ibudullah ku bauta ma Allah sai suke washtani bu dagut ku nisanci gumaka sai suke dagud kawai shine gunki shin idan an ce dagud gunki kawai ake nufi eh? wallazi na shi tana buɗa buta an yi abu duha wa anabu ilallahi lahumul bushra fa bashir ibad allazina kaza kaza da sauransu menene ma'anar dagut al-allama ibnu qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama a cikin littafin sa a cikin zadul ma'ad yana tarihu menene dagut yake cewa fa dagutu kulli qaumin man yata'abadu man yatahakamuna ilayhi min dunillah aw yattabi'unahu ala ghairi basiratin min Allah aw yuti'unahu fi ma la ya'lamuna annahu da'atillah Ya ce idan an ce hutu cikin mutane shine man haka muna ilahi min dunillah duk wanda mutane ke kai hukunci zuwa gare shi kuma bayan Allah idan ya zama to akwai wani mutum wanda idan kuna rikici kan aƙida ko kan ibada ko kan mu'amala za a ce a je wajen shi kuma duk abin da ya faɗa shine yankan wuka ko da maganan shi ya saba wa maganan Allah da manzansa to wannan ya zama hutu. aka ce aka maka Allah wai wai Allah nawa ne yace Allah goma ne sai ce to mun yarda misali kaga wannan mutumin su suna kai hukunci zuwa gare shi kuma duk abin da ya faɗa sai su yarda to wannan ya zama to dagutu wanda suna kai hukunci zuwa gare shi kuma bayan Allah shin malamin addini ne wanda yake ba da hukunci wanda ba na Allah ba ko kuma malami ne bature ne ya tsara wani tsarin mulki constitution wanda tsarin mulkin ya saba ma ainihin dokan Allah da manzansa duk sunan shi ne sunan shi dagut wanda mutane ke kai hukunci zuwa gare shi kuma bayan Allah aw yattabi'unahu ala ghairi basiratin min ko ya zama to mutane suna bin shi ba akan basira ba ya zama akwai wani shugaba ko wani malami ko wani babban mutum wanda yana da mabiya suna bin shi ba basira kawai duk abin da ya faɗa kawai gaskiya ne an gane in ka ce musu menene hujja sai su ce ba ruwanmu da wani hujja hujja kawai shine mu mun yarda da malam wani kawai su hujjan su ba wai qala Allahu qala rasuluhu ba kawai suna bin wani malami ne ko suna bin wani shugaba ba akan wani basira daga Allah ba to idan har akwai malami irin wannan ko akwai shugaba irin wannan wanda duk maganar da ya faɗa ana iya wurgar da maganar Allah a wurgar da maganar manzan Allah a ɗauki maganarsa ya zama me kenan ya zama ɗagut au yudi'unahu fi ma la ya'lamuna annahu da'atullah ko su ringa yin biyayya a gare shi a cikin abin da ba san cewa da'a bane ga Allah kawai mutum da dai malam wani kawai ya ce me shi muke yi ba tare da sun san cewa wannan abin biyayya bane ga Allah to kenan ba lalle sai gunki ba ana iya samun malami ya zama daguki inda ya zama to malami ya tarbiyantar da mabiyansa su tambaye shi hujja kamar yadda wasu daga cikin sufaye suke cewa wa man qala li shaykhihi lima la yuflihu abadan cewa idan shehinka yana magana sai ka ce masa akar maka lawo me yasa akar maka lawo da Allah yana dan san ƙarin bayani ce duk wanda ya ce wa malamin sa haka to har abada ba zai samu babban rabo ba wasu daga cikin sufaye suna cewa kun bayyana yadai sheikh kalmayin bayyana yadai dai ka kasance a gaban shehi kamar mace ce a gaban mai wanke shi duk abin da ya faɗa kawai ka yi aiki da shi ba bincike to da zaran an samu malami irin wannan ya tarbiyyantar da al'umma irin wannan to malamin ya da dagutu al'umman sun to suna bauta mishi kenan an gane saka Allah da ya aiko manzanni ya ce ne ani ibudullaha ku bauta ma Allah ku nisanci dagutu gaba daya saka duk wani abin da ake bautawa wanda ba Allah ba ba lalle sai ya to gunki ba ku nisanci. shi to yanzu mutane nawa ne suke bautawa dagutu a duniya ne? eh akwai wani yanzu kace mai Allah ya ce annabi ya ce sai ya kawo maka tsarin constitution akwai wanda yake fifita tsarin demokrasi wato tsarin mulki na demokrasi akan abin da Allah ya faɗa da manzansa in dai mutum ya nuna haka to shikenan ya fita musulunci ya zama dagut an gane shi wanda ya tsara dokan har ya lizimta ma al'umma in ya halatta hakan ya zama dagut shi kuma wanda ya bi shi ma in ya yarda da abin shi ma ya zama dagut ya fita musulunci an gane wannan ko Allah shi kiyaye shi ne ake cewa kuma wa aka aqsamu billahi jahada aymanihim suna ta rantsuwa da Allah iyakacin kokarin rantsuwan su gayar rantsuwan suna cewa la asu lahu manyan mutu wai Allah ba zai tayar da wanda ya mutu ba wallahi in dai mutum ya riga ya mutu shikenan ya tafi kenan an gani da zina kafaru ba a su kenan Kul bala wa rabbi la tub'asunna akwai da suke cewa a idza mitna wa kunna turaban wa izaman a ina halaba ba usul to shine Allah yake cewa bala wa'adan Alayhi haqqan a aha Allah ya ce alƙawari ne ga Allah tabbas cewa wallahi duk wanda ya mutu sai Allah ya tashe shi Allah ya ce annabi ya gaya musu qul bala wa rabbi la tub'a sunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa dhalika ala Allah yasir kace musu a aha na rantsa da ubangiji na wallahi za a tashe ku kuma wallahi za a baka za a baku labarin duk abin da kuke aikatawa ko duk abin da kuka aikata wa zalika ala Allah yasir wannan a wajen Allah mai sauki ne saboda haka alƙawari ne Allah ya riga yayi kuma alƙawari na gaskiya walakin na aksara nas la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba suna ganin cewa ai in suka mutu shi kenan ba wanda zai tashe su daga ainihin kabari da sauransu an gane wannan ko na'am ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين wannan magana Allah ya yi haka ne Allah ya ce wala karba azna fi kulli ummatin rasula hakika mun aiko a cikin kowane al'umma da manzo cewa su bauta ma Allah su nisanci dagus an gane me yasa Allah ya turo manzanni li yubayyana lahum allazi yastalifuna fi domin Allah ya yi musu bayanin abin da suke sabani akan shi idan mutane suna sabani Allah yakan aiko manzanni zaman tura bagar jama wal ya'lam allazina kafaru kuma saboda kafirai su san cewa annahum kanu kazibin cewa lalle su ƙarya suke yi da suke cewa wai idan mutum ya mutu ba za a tashe shi ba kuma suke cewa wai Allah ya yarda da bautan gunki wai kaza wai kaza suna haramta wasu dabbobi to Allah zai turo manzanni dan manzannin su karyata su an gane wannan ko ba gaskiya bane maganar su akwai wannan abul aliya abul aliya yana cewa ya kasance akwai wani mutum daga cikin musulmi yana bin wani kafiri bashi sai ya nemi kafirin ya biya shi bashin to ya kasance wato shi musulmin sai kafirin ya ce nawa nake nawa kake bi na sai musulmin ya faɗa sai kafirin ya yi musu sai musulmin ke cewa na rantse da wanda nake fatan ya tayar da ni bayan mutuwa wallahi kaza nake binka shi kuma sai kafirin sai ya rantse cewa wallahi tallahi la yaba asallahu mai mutu yace wallahi ƙarya ne Allah ba zai tayar da wanda yake mutuwa ba an gane wannan ayi shine sai Allah ya saukar da wannan aya wa aka samu billahi jahada aymanihim la yaba asallahu mai mutu sannan katada ya ambata shi ma kamar yadda Imam Qurtubi ya kawo cewa lalle ibnu Abbas wani mutum ya ce masa ya Ibn Abbas ya kai dan Abbas inna nasan yazumuna anna aliyan mab'usun ba'd al-maut lalle wasu mutane suna rayawa wai lalle Aliyu radiyallahu anhu za a tayar da shi bayan mutuwa kabalar a kafin tashin kiyama suwaye wayannan ku kun san ko suwaye mutanen ku ne ko shi'a wato labari ya zo ma ibn abbas cewa wasu mutane suna rayawa aka ce masa cewa lalle aliyu za a tayar da shi bayan mutuwa kafin tashin kiyama saboda sahabbai sun zalunce shi kenan sahabbai sun zalunci aliyu bin abi talib sun kwace mai shugabanci to kafin tashin kiyama akwai abin da shi ya sai kira abin da raja'a za a tashi imamai wanda sahabbai suka zalunta inji yan shi'a za a zo a ɗaura ainihin sahabbai eh, a ɗaura abubakar da umar da usman da aisha radiyallahu anha a ɗaure su akan bishiya za a tayar da wayannan imaman in ji su shi a iyaz billah wato imamul mahadi zai zo ya ɗauki takobi ya zara takobin ya ce to dama ku ne azzalimai wanda kuka zalunci kakannina to wannan shine sakamakon wanda ya zalunci ainihin kakannina ya kwace musu shugabanci a lokacin sai ya zara takobi duk ya fille su har da Aisha matan manzon sallallahu alaihi wasallam an gane ko to shine ake tambayan Aliyu wai da gaske ne wato za a tayar da Aliyu kafin tashin kiyama dama kafin tashin kiyama ana tasan mutum sai ka ce wai suna dogara da wannan aya suna dogara da wannan aya wa aka samu billahi jahada aymanihim la yaba asallahu may yamut wai wannan aya shine madogaran su shi a din aka tambayi Ibn Abbas sai Ibn Abbas yake cewa kan zaba ulaiki wayannan mutane sun yi ƙarya ƙarya suke yi inna ma hazil aya amalin nas wannan aya ya gama mutanen duniya ne gaba ɗaya mutanen duniya gaba ɗaya in suka mutu Allah zai tayar da su gobe kiyama shine abin da ake nufi ba ana nufin kafin tashin kiyama ba yace law kana aliyun maba'usan qabla al kiyama ma ni sa'abu wala qasamna mirasahu da ya kasance aliyu za a tayar da shi kafin tashin kiyama da ba mu auri matayensa ba da ba mu raba gadansa ba tunda yana nan bai mutu ba kenan zai dawo kun ga irin ya musu amfani da abin da hankalin zai iya ɗauka aliyu in zai dawo yaya aka yi har kuma aka yadda muka auri muka auri matayensa bayan ya rasu mun auri matayensa kuma sannan kuma dukiyansa gashi mun raba gado to in ya dawo ya ce na dukiyansa ya za a yi ya ce ina matarsa ya ko ina matan ya za a yi kaga sai kawo musu hujja aqaliya wanda cikin sauki kowa ya gane cewa wannan aqida ta shi'a ta raja'a ba gaskiya bace an gane yana daga cikin jinshiki na aqidar shi'a cewa wato kafin tashin kiyama wato za a tada imamai to wannan aqida ta raja'a ba aqida bace mai kyau aqida ce mummuna aqida ce ta maguzawa da zaran mutum ya riga ya mutu ba za a ƙara ganin shi ba sai tashin kiyama innaka mayitu wa innahu mayitun ثم innakum يوم qiyama inda ربكم تختصمون daga mutum ya mutu sai kuma gobe kiyama za a ganshi amma akwai irin akidar maguzawan na masu cewa dan adam idan ya rasu a nan garin zai iya komawa wani gari kuma ya ci gaba da rayuwa an gane in mutum ya mutu a Najeriya za a iya ganin shi nan gaba a China to duk wannan akida akida ne na maguzawa ba aqidar musulunci bane baya kamata mai da'awar sunna ya yarda da shi an gane wannan ko Allah shi ke mu subhanaka <clears throat> allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk